Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mota Alfa Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. A yau goma sha biyu ga watan Oktoba na shekarar 2023 za mu magana ne akan matsalar ɗaukan juna biyu ga yara matasa. shirin namu ne yau wakilan sashen Hausa sun tattauna da kwararriyar likita akan wannan batu da kuma mahukunta da waɗanda abin ya shafa. Sannan kuma za mu jiyo ra'ayoyin jama'a. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. sauraron mu ba tare da ɓata lokaci ba. Wakiliyar sashen Hausa a Ghana Hauwa Abdulkarim yankayaniya ta jiyo mana ra'ayoyin jama'a akan wannan matsala ta ɗaukar juna biyu ga yara matasa. sunana Malam Isa Mai Rago Jibril Abbas. Ni na ra'ayin dangane da wannan matsala. To idan muka duba shin me ke janyo wannan matsala za mu lura cewa yawan kallon fina-finan banza a kan intanet ko kan wayoyin salula yana iya janyo wannan matsala inda 'yan mata ke yawan karance-karancen wasu abubuwa da bai dace da tarbiyyansu ba 'ya'yanmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sunana Umar Haris ina magana a kasan Ghana. Wanga abu babban abu ne da ke damun ghana da afirka baki daya kuma da yawanci iyaye suna son yaran su cin musguri wajen neman ilimi to irin matsalan batun teenage pregnancy ko masu neman ilimi wanda ba su kai a ce sun doki ciki ba sun ciki shi ya bar neman ilimin ba iya an kai inda ake so a kai ba kuma irin abubuwan da ke kirkiro wanga ciki da sauri a tsakanin matasa bi ma'ana mata daya abubuwan da ke kirkiro shi talauci na ciki na biyu rashin kula a fannin iyaye na uku social media na hudu ko mu ce abokan banza kuma so game da yara dai masu daukan ciki yana da matsala don sabida wani yaro na nan in ba gwada mai abin da ya dace da rayuwar shi ya taso ba bai sanin yau kamar yayi wani abin ga da yayi ga yayi mistake ya kamata da a ta zama da yara ana gwada musu ai kaza bai da kyau kaza bai da kyau abin da ya kamata su yi da wanda bai kamata su yi ba yana da kyau sosai don sabida yanzu yara suna tafiya ne anyhow kowa na yin abin da ya ga dama sunana hajjara rahma umar sanda ra'ayina akan daukan cikin yara waɗanda shekarun su um, bai kai ba kuma ba su yi aure ba um, ni ina ganin um, sakaci so da yawa yana fitowa gurin iyaye da suka saki 'ya'yansu suna fita lokacin da suka ga dama su dawo lokacin da suka ga dama domin a da uwa in ta fita ta je gurin aure in an buga karfe shida za ta suje wata uwar za ta bar 'yarta ne a gida ta yi mata da huwa. Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga Hauwa Abdulkarim ta sake dawowa inda ta tattauna da ƙwararriyar likita Dr. Asiya Ahmad da ke aiki a ɗaya daga cikin manyan asibitocin da ke Accra a Ghana inda ta yi mana ƙarin bayani akan wannan batu. Assalamu alaikum sunana Hawa Abdulkarim Yankuri na yau da gobe daga sashen Hausa na muryar Amurka ya gayyato Hajiya Asiya Ahmad likita ce da take aiki daga ɗaya daga cikin manyan asibiti a nan ƙasar Ghana birnin Accra. Za mu tuntuɓe ta akan batu na wato 'yan yara da ke ɗaukan ciki a shekarun da ba su kai ba. Hajiya salamu alaikum. Wa alaikum assalamu rahmatullahi ta'ala wa kaitu To game da eh, yaran da ke ɗaukan ciki a lokacin da shekarun su bai kai ba kamar kana muke cewa teenage pregnancy. To yanzu dai ya yi yawa sosai a cikin ungwannan mu duka kuma cikin shekarun ga dai shekaru biyu uku da ya zo ga eh, cases nan ya yi yawa sosai kuma ya fi shekarun bayan nan duka yanzu abin tambaya a nan idan irin kara aka kawo muka asibiti haka yariya na da ciki ko uwar mai shi ta kawo diyanta yariya na shekara goma sha biyu sha biyar sha shida ta yi ciki wani irin shawara kuke ba mai shi to na farko dai ana zuwa a cikin lab ne a test sannan a yi ma yariyan scan a duba ya kai watanni nawa ko kwanaki nawa mai shi ya doki ciki sannan ana zama da yariyan a tambaya ya aka yi misalin wani na nan an rapin shi ne wani na nan kuma wani ya wani ya ya deceive shi wani na nan kuma wani de cikin yawo yawo ce ta ta je ta doka wannan ciki na yasa muna farko muna neman mu san ya aka yi wannan abubuwan nan eh sannan na mace nan ta doki ko yariyan nan ta doki ciki to inda muka yi muka gane kaman abinda ya faru kenan ana yin necessary test don mace ta doki ciki duka ana duban lafiyanta da lafiyan ainihin cikin da ta doki sa ana yi necessary test wani testin kuma ne hepatitis b hiv aids syphilis blood group sickle cell duka ana so a gani ya aka yi ko ta iya tarika wannan cikin ne ko dai ba ta iya tarika wannan cikin ne ana yin wannan testin duka a yi kuma scan a duba in dai ainihin yariya kankan wanga da ta doki cikin ga ta iya tarika wannan cikin nan ko ba ta iya tarika yasa an me shi zo a hospital abin farko wanda ake yi kenan to bayan wannan kuma sai ne bayan wannan in dai muka ga kamar mai shi ta ya ta doki cikin ta ya ta rika cikin ne ana bari ta zo antinental ita da iyayenta ko ainihin wanda ya sa ta cikin ana bari su duka su zo antinental a duba dai ana monitor don ainihin dokan cikin a eh, teenager yana da matsala sosai in baka kula da teenager ba ta rasa ranta ta rasa kuma ran dan isa ana ana kula da su sosai a cikin hospital sai yana da matukar hadari kenan idan yariya karama ta dau ciki irin haka to me kuke ganin za a yi yi domin a kawo ƙarshen wannan matsalar saboda mu duka mu yana addaba mu uwa ce ni ma mace ce sannan kuma wanda abin ke tabawa mata ne. To ainihin eh, teenage pregnancy ba a yau ya fara ba ya fara tun shekarun da aka haife mu duka akwai shi amma kwanakin gane yayi yawa mun ga misalin mata yara da yawa na use social media suna use facebook tiktok to suna abinda suke kallon kan social media shi suke so su masu yi wani yasa wannan nan ko yana yana cikin babban matsalan da ke kawo teenage pregnancy sosai a cikin unguwannin mu sannan iyayen da ba su kula da yaran su kaga wani na ya haifu bai san ma ainihin inda diyar ta samu kudi take ci abinci ba tun mai shi ya kai kamar 10 11 years an bar duba mai shi gida kenan isa mai shin ke da shi waje ya je ainihin wajen wani namiji kwaɗayin waje duka ke kawo yara da yawa da samun teenage pregnancy ko dokan ciki da sauri sannan maza masu kwaɗayin yara kanana da suke deceiving su suma suna cikin ainihin wannan problems da ke kawo teenage pregnancy isa muna duba inda iyaye suka kula da yaran su sosai suka kiyaye su ga abin da ke kan social media suka kiyaye su ga fitan dare suka kiyaye su da zuwa wajen da bai kamata su je ba kuma su kiyaye su su neme su sani ainihin biyana abinda ta singa na ta samu wannan kuɗi ta sai in ka samu wannan duka kana kula da diyanka muna da fata cewa wannan ya kiyaye sosai ga daukan ciki da sauri. Baya ga shi kuma kina ganin misali yanda iyaye mata idan mai shin ya fi daya biyu sai dinga shan magani ce shi ya yanke haihuwa ko kuma yana ba da tazara tsakanin 'ya'yan shi ni ina so idan na haifu bayan shekara biyar sannan sannan za a haifi bayan shekara uku kowa da yadda ya tsara rayuwar shi kina gani yara ƙananan su ma ya kai lokacin da ya kamata a dinga basu magani don katta ɗau ciki kin goyi bayan wannan rayin ko dai bai dace to wannan rayi ban goyi bayan shi na farko abin da kike gwada shi ne kamar family planning to family planning yana da ciki daban-daban akwai pills akwai allura daban-daban da ake bayarwa to in me shi na within the teenage years ya yi sauri sosai me shi ya doki wannan kayan family planning na family planning ya ya bari ainihin yaran su zo su develop wani cancers in the near future isa at that age nan da abin da ya kokari ne a yi mai shi magana yawa muna muna kiran shi counseling ka ajiye diyanka ko danka ka ajiye su ka gaya musu kama in kai aka kai aka kai aka na san da yawa yaran da kunni suna da karfi amma in kullum kana fadiwa a cikin kunnin rana guda mai shi ya ji musa da ka ajiye diyanka ne ka gaya mai aka aka aka aka don akwai da risks of mai shi ya samu hiv ba ma dokan cikin ka dai ai wannan ya ya doki mun samu cases wajen sun doki cikin kuma sun gama da ciwo game shi na 19 years 16 years 17 years ya samu HIV tun yana wannan kuma ka san wannan bai da kiyo mai shi dai rika wannan ciwo na har ya bar duniya yasa muna neman iyaye mu su kula da yaran su sosai sosai sosai don matsala ne sosai a matsayin ki na dokta shekara nawa kika gan ta kankantan daukan ciki to mun samu as early as 11 years mun samu 12 years to mun samu dai har dai zuwa 18 within that age in ma ya kai ainihin mai shi ya doki cikin ma ya rika har ya kai tam da dai wahalan da mai shi ke sha ba wasa ba wani irin wahalhalu za ki bayyana ainihin in ya kai wajen haifuwa mai shi na jin jiki sosai sosai sosai sosai in ka ka tambaye midwife sun da ke cikin labor ward nan me ke kawo wannan jin jikin saboda ta yi kankanta ne ko dai menene mahaifanta ya kaɗan ko dai farkon ɗaukan ciki to matsala da yawa ke kawo wannan na farko ne ta zama kankanwa kuma kaga ainihin yaran da kansu suka doke ciki shi gaba su su ci abinci sosai isa kin ga kamar blood level su duka ya zo kasa ba su samun ainihin kwarin jikin su yi su rika wani bi ana yi a masa musu amma still wannan changes na body su be develop to accept kamar wannan changes da ke zuwa cikin su sannan da next one is inda duka doki ciki ainihin kula da kansu ma me shi bai iyawa wani na nan kuma yanzu x shi ke develop ainihin inda yaron ma dai kwanta wajen bai gama halittar sosai ba isa muna dai faɗi iyaye mu da yaran da suke jin mu duka kowai kokari ya kiyaye kanshi a matsayin ta na yariya da me ya kamata ta yi to in dai muka samu ainihin yaran da suka doki ciki a wannan shekarun nan muna eh, kiran iyayensu ne su zo da su don ainihin wannan lokacin yarin ba ta iya ta duba kanta in ba iyayensu ba su iyawa sosai isa ainihin ana kawo iyayensu na antenatal doctor's appointment nan duka ana kawo iya ana kira iyayensu su zo da su su duba su wannan matsalan ya tun faru isa naka ne ka duba diyanka da ko kanka isa muna kiran iyaye duka inda dai kana da ainihin teenager da dai doki ciki ka yi kokari ka kawo mai shi a cikin to baya ga ababen da abin da yaka fari social media da sauransu kika ce daukan pills maganin tare ciki duka bai da kyau me ya kamata yaron shi da kanshi ya kiyaye kanshi kafin ma ya bar wani namiji ya sadu shi me ya kamata ya kare kanshi daga daukan ciki to na farko ne abstinence da muke fadiwa ka kiyaye kanka da saduwa da namiji inda kana kan wannan age na ka kiyaye kanka amma akwai ainihin wanda ba su iya su kiyaye kansu isa da other option is su try su use condom domin yi dai abubuwa da yawa dai mun try amma mun ga kaman ba ainihin wajen suna nan kiyaye kansu da saduwa da namiji yana da biya sosai yana dai wani bi suna ne need counseling kuma muna wada musu kaman to they should stay protected isa me shi use condom at this particular age to kagan angwanu da yawa ko hospitals da poly Eh, clinics da yawa akwai wani wuri da muke kiran su dot center ko ppag in ka je parent and guidance counseling unit banda a yi batun kiyaye kanka da saduwa da namiji akwai abubuwa da yawa da za su entertaining ka books clubs da dai da ka iya ka je ka samu more exposure on topics related to sex sannan muna son iyaye kuma su ajiye yaransu mun ga a cikin zangonnin mu iyaye da yawa yana musu wiya su gaya su yi batun saduwa da namiji ko saduwa da mace da yaransu su yi firan shi da su in muka ga kamar yanka ya kai 11 12 aka ka ajiye shi ka gaya mai gaskiyan da ke cikin in yayi aka dai samu aka in yayi aka masalanga in iyayen mu da yawa suka yi suka yi wannan abu yaran da yawa kuma sun samu confidence cikin iyayensu ko me shi ya je waje wani ya taba shi ya zo ya gaya mamman shi don man shi ta gaya mai ko baban shi ya gaya mai in aka ya faru aka ne isa in ya je wani ya kira shi wani ya me shi ya yi kokari sosai ya zo gida ya gaya ma iyayen shi isa kowane iyaye su yi kokari su samu wannan confidentiality su yi magana da yaran su kaka bar mai shi ya je ya ji daga waje in kai in ma kai baba kai ya kaje social media isa kai ka je ka gaya ya samu confidence kinka ya gaya maka abin da ke saduwa jikin shi duk ko wani karin bayani da zaki lokacin gare muna gaya ma kowa ya kokari ya kiyaye kan shi ga samun ciki in kuma ka dauki ciki nan kai sosai kokari ka zo hospital a duba ka a duba diyanka in ka dai ka dauki ciki a teenager that's not the end of the life is just a one step ahead da ke faɗi A yariyar da yanzu take gida kenan take gani ta ɗau ciki amma tana tsoron ta gaya wa iyayenta kuma tana tsoron ta zo hospital. Wani irin shawara zaki ba irin wannan yariyar? Ta yi ta zo hospital. In ta zo hospital ta yi magana da doctor, doctor da kanshi ya kira iyayenta. yi magana da su kuma da yadda Allah sun amince. To mafi da dama sai ga wasu yayin na cewa wai a cire cikin. Ku doktoci kuma wurin ku ake zuwa sai a cire cikin. To da yawa dai ana duba in dai ya zama eh, ya zama damuwa ga haifuwan eh, wannan da ana eh, doctors na advice a cire ciki amma in dai bai damun wannan teenager nan dai ana yabar shi. Cirewan ya dace ko bai dace Cirewan bai dace ba. wani cire wannan kawo complication ta ga shi bai haifuwa kuma sa in dai mai shi ya tun doki ciki ka yi kokari ka kawo mai shi hospital a yi test na ɗaya eh, bai damun ta ka bar mai shi dan so in san wani haɗari ke cikin zudda ciki gida iyaye da sun ga yara sun sun ɗau ciki irin kanana haka ko asibitin ma ba a zuwa sai ki ga an ba mu shi magunguna an gaggama magunguna an bayi don ta yi karama kunya ne da sauransu kin san mu musamman hausawa zangon mun nan da yariya yin shekara goma sha ɗaya ɗaya eh, babban magana ta kawo a gida ɗaukan wannan magungunan da ake wani haɗari ke ciki to ainihin wannan magungunan da yaran ke doka ko manyan ma wajen suna doka to ainihin cikin wani magungunan da muka gane ko ainihin abinda suke doka su cire da ciki wani na nan mai shi ya doki a mun kunkunga da aka sa cikin eh, tin ga tin tomatoes mai shi ya gama da ruwa ya sha wajen suna zuba sikiri a cikin coke coke ya cika da sikiri mai shi ya sha duka gaba daya har jini ya fara fito da mai shi wannan duka da magungunan da ake gaggama duka yana da matsala sosai sosai sosai kan allah ya yi mahaifan na mace ne kwai na fitowa in kwannan eh, ta sadu da namiji shave stem ya shiga cikin kwai har ya zama diya to ya zama diyan nan in lokacin shi bai kai ba ko ba a cire shi sosai ba wani kwan wani jikin kwan wani na saura a cikin jikin to wannan abubuwan nan duka na iya ya grow ya zama kamar cyst akwai kwana abu muke kira kamar ovarian cyst su kuma na zama tumors wani bai kuma kai ka samu cancer of the cervix akwai wani eh, cancer da muke kiran shi cervical kansa duka complications nan ne kuma ainihin kamar cervical cancer ka gaba da in ka samu cervical cancer baka ganin yanzu bai da wani sign bai da wani symptoms da ke gwada kamar ka samu cervical cancer kafin ka zo ka ga kamar ka samu wannan cervical cancer nan she ya tun tunci a cikin jikinka ya shiga inda bai kamata ya shiga ba wanga duka complications da zubar da cikin da ake yi da eh, illegal way muke kiran shi to wannan kuma daga wani na kuma yana yi ya bata eh, mahaifanka ka complete ba tun wannan zubar da cikin da kai baka haihuwa kuma yana yi ya bata wumin ka complete isa wannan duka iyaye mu yi kokari da yaran da suke jin mu kowa yi kokari ya kiyaye kanshi in dai ka dauki ciki yau ka je hospital ka je ka duba a yi test a yi scan a duba ka iya ka rika wannan ciki ko ba ka iya ka rika in kunya ne akwai kunya da yawa amma in wani abu ya faru ai daga baya ana mantawa ko yadiyanka da yi kunya kwana biyu ana zuwa a manta isa muna ba iyaye mu hankuri sosai wannan abubuwan da ake sha da ake cire ma yara ciki duka yana da matsaloli da yawa banda matsalolin ma yana da complications ba yau ba kaga gobe gobe mai shi ya zo ya samu wani cancers cancer of the service duka baka yi ka gani inda ya fito sa kowa ya yi kokari ga kiyaye kan shi ga shan magungunan da ake sayar kaga wani na sayar wani na na yaye da maka wani concussion da ya ka ya sha ka yi hada magungunan ba ainihin ma ba san inda wannan abubuwan na aka fito ba kuma kowa da jikin shi that's another thing kowa na da system immune system ni na yin sha wannan concussion ya yi mini ban samu wani matsala amma ke kin ya je ki sha ya ya baki babban matsala mm. ya damage a cikin system ka duka misa kowa ya yi kokari sosai inda za ka yi shi ne ka yi shi the right way ka je hospital a duba maka uh, dr asiya ahmed kenan wadda muka sauna da ita a shirinmu na yau yau da gobe daga nan sashen hausa na muryar amurka ga wakilinmu a Nijar Hamid Mahmud inda ya haɗa mana wannan rahoto akan wannan babbar matsala a Agadas. Babban al'amarin da ke tada hankalin al'umma a Agadas musamman na yau shine yadda yara 'yan mata waɗanda ke yin ciki ba tare da aure ba da ma yawan zub da cikin da ke yin sanadiyar mutuwar 'yan matan yawaitar zub da ciki da ma kashe jarirai wani al'amari ne da ke ƙara yawaita a Agadas. Madam Azzara shugaban kungiyar mata a gadas ta bayyana girman matsalar. Kullum ana gai shi mutum in ba ya san jini ba ya zuwa mahauta. To mafi aksari yaran da ke yin wanga al'amari ni dai na san macen da ta sha guga duniya ta ga jiya ta ga shekaran jiya kuma ta ga ba ta yarda ta yi ciki ta yi wata tara da kwana tara ta zo ta kai shi har ta yi guri na ta rabu da shi ma in ba cilas ba. Wannan al'amari yara ne aikin yara ne wanda ba su san ciwon kansu ba. kenan agadas yau yanzu duka wa'ansu al'amarra a bisu sau da kafa a ganin yadda za a yi a samu a ciwo kan matsalar ga saboda ana yi amma abin bai taba yin yawa ba kamar bana su waɗanga yara ya kamata in wani waye kai neman a musu saboda cikin nan da kake kai baka tabbatar da zaka sake wani ba zaka sake samun shi kenan wannan ai babba asara ce to mu ubangijin Allah ka mana karshen shi da yawa daga cikin 'yan matan da ke aikata wannan tabi'a sun aza laifin ga iyaye Koyi dai kuma na wata Allah shirye mu saboda rashin aikin yi ne yake kawo duk wannan abubuwa yara suke lalacewa murje daba a sha kwaya duka rashin aikin yi ne mutum yana da aikin yi ba ya shi bai wannan yawa iskanci matasa mi ya kamata a musu wanda ba su da aikin yi da maza da matan ma duka duka Allah ruwa mana asiri. Shekara ta goma sha shida eh wanda ya min ciki ya ɗauka shi ma hana ni yanzu na bar shan shisha da ina sha ba ma saboda cikin bai ce bai kamata ba. Zub da ciki ko haihuwa a kashe wani sabon al'amari ne a a inda bayan 'yan matan su yi ciki su yi sa har haihuwa sai daga baya su raba jaririn da ransa ko su yadda shi. To sai dai ma'aikatar da ke kula da kare kananan yara da kuma mata ta ce dalilai da dama ne ke sanya 'yan matan kashe jarirai ko zub da ciki. In ji madan Imeran na na Barira mai kula da kare mata a Agades. sabon al'amari ne ya shigo agadas kenan muna fata wannan allah ya kawo mu ɗauki wannan al'amarin ya zama ya faru ya ƙare a daina yin shi saboda shi jariri da ake kashewa jariri bai da wani laihin komi bai miki laihin komi ba kenan yadda allah ya kaddara kika samu ɗa baiwal Allah ki rike abinki Allah shi ya san abin da ya sa ya baki dan nan an aka diba bangare da yawa mutane da yawa suna ka gudunmuwarsu cikin wannan responsibility akwai wasu uwaye da za su fusata har su kori yarinya daga cikin gida saboda Allah ya kaddara mata samun aihuwa ba cikin ɗakin arme ba kenan in irin waɗannan abubuwan suna abskuwa uwaye suna fusata suna koran yara kenan ita yarinya sai ta ga ne ya dace in yi ai saboda wannan da ake cikin ciki na ne aka kore ni uwaye na suka kore ni to bari in yi kokari in rabu da shi to shikenan wannan kuma sai fa in solution kuma akwai wasu mazan ne wanda suka yi musu cikin sai a su ba su suka yi cikin ba ba su bane ai ta kai ruwa ana kawowa har yarinya wannan mata ce to ni matsalar gida na shiga in na rabu da danga ai matsalar ta kare wasu yaran ba su mallaki su ba kuma in ka shiga wata situation sai ka yi mugun abin kake koma inda na sani kenan kuma akwai sosiyete da take ka ai kawa ne gashi gashi ana duwatan ka da hannu ana maganganu wanda ba su da daɗi shi dai musulmi in kadara ta same shi a taimaka mishi ya fita daga cikin wannan halin da yake ciki a bashi magana mai kyau a gwada mishi abin da ya yi bai yi ba kyau ko ku bai dace ba eh wannan Allah ya kadara haka ne amma ka a saki kenan a gwada ma mutane hanyoyi da zai bi ya kare kanshi a gwada mishi a musulunci wannan abin da kai gashi gashi gashi ka gani kenan mutum gobe ba ya sake ba kenan zai rungu wannan kaddara ya rike wannan yaro ko yarinya har Allah ya amshi abin shi ko har ya samu ya tada ta abin da zan ce dai game wannan kamar ta yaya kuke ganin za a kawo ƙarshen wannan matsalar ƙarshen wannan matsala ni a gani na waye kai ne malamanmu lalle suna yi amma su ƙara yi su fito su fatakar da jama'a su gaya ma jama'a illolin duka wannan aika-aikan da mata suke yi wannan abubuwan da yaranmu suke yi bai dace ba likitoci masu su si wayewa kai su gaya ma yara su gaya ma manya menene illa kenan duk wanda yake iya ka gudunmuwar shi saboda a taimaka ma mu a taimaka ma mu a gani yadda za a yi wayewa kai a gaya ma mutane saboda kowa ya gane ya dauki conscience wannan abun a ga ya kare kwata-kwata ba ma a wasa ba a ga ya kare. Ganin yadda ake samun yawaitar masu aikata wannan aika-aika ya sa malum addinin musulunci suka dukufa wajen wayar da ka al'umma game da illolin da ke tattare da hakan da ma irin hukuncin da addinin musulunci ya tanadar ma masu aikata wannan laifin. Sheikh Abbas Yahiya shehin malami a Agades. Dangance da wannan mummunan al'amari na kashe ɗan yara jarirai irin wanda ake haifuwa mu a wajen mu ta hanya wadda yake ba ta aure ba to sai mu ce wannan mummuna abu ne kuma addinin musulunci bai yarda a kashe rai ba ko ta kowace hanya ya shigo cikin duniya tunda dai rai ne mai mahimmanci kuma mai darasha a wajen ubangiji allah subhanahu wata'ala to kuma abin da ke kawo su zuwa aikata irin wannan aika shine kutsawa da suke yi zuwa ga saba ma allah subhanahu wata'ala don wasu ciki ne suke yi ba tare da suna zaton za su yi shi ba sai zo musu ta inda ba su tama ta wasu sai su zubda cikin tun ba a haife shi ba wasu kuma su yi ta kokarin zubda shi ya ƙi zubduwa saboda allah ya rubuta mai sai ya zo da rai sai sun haife shi sai su kasa yin hakuri kuma sai su nemi halakar da shi ta wata hanya wadda zai allah bai yarda da ita ba to kaga dama wannan shine laifin zunubi in kai shi in baka shi tsoron Allah tun da farin ka kiyaye dokar shi to dama wannan rashin jin tsoron Allah zai kai ka zuwa aikata abubuwa waɗanda za ka yi da na sani a cikinsu haka sa kanka kuma cikin waɗansu matsaloli da tashin hankali na rayuwa saboda an kayi haka shi Allah ba kyale ka ba za kuma malamai su da sun yi bayani bisa ga cewa yaro ba ma a haife shi ba ko da yana cikin ciki a zubar da shi ta hanyar shan wayansu magunguna ko aikata wayansu abubuwa yin haka na haram ne kuma addinin musulunci bai yarda da shi ba kuma wanda ya aikata haka nan <clears throat> hakika yana da zunubi babba ko da yaron ya kai wurin da za a ta halitta shi ba a cikin ciki kama a ce yana da wata biyu ko ɗaya ko wata uku dai yana da abin da bai kai wata hudu da kwana goma ba to da bale ya riga ya cika ta halittar shi ta cika ta zan mutum ya yi wata fudu da kwana goma zuwa abin da ya hauda to wannan hakika idan mutum ya kashe shi to za a cewa ya kashe mutum cikakke idan mutum ya zub da wannan ciki yana da hukuncin kamar ya kashe mutum ne da haka addinin musulunci bai ba da dama ba ta irin da za a rinka tozartar da irin wa'annan rayuka ana halakar da su shi yasa kiyar dama cewa mace kar ta yi mu'amala ta hanya wadda yake ba ta aure ba tsakaninta da namiji. kuma muka ka karshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato fiona wa mai nan dudu da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake cewa ku huta lafiya.